Allah ya ba Sanusi Mamman Darewa kan kujerar mulkin yankin sarkin yamma sabuwa to lokacin rasuwar Mamman Gayya yau shekaru biyu da suka gabata. Wanda suka yi zaɓe su talatin ne cikin akwati an canza ambulan guda talatin akwai ambulan ɗaya wanda ba komi cikinta kenan zaɓe wanda ya yi kyau ƙuri'a talatin ba ɗaya ne ishirin da tara kadiri ya samu sha hudu sanusi mamma ya samu sha biyar dangance da abin da doka ta tanada Salis Mamman shi ya samu mai yawan ƙuri'u kenan daga yau Sanusi Mamman ya zama zaɓaɓɓen sarki na kalbar da sarkin yamma. Gwamnan jihar Maraɗi kenan Malam Zakar Umaru ya bayyana sakamakon zaɓe na tsakanin Sanusi Mamman dan Bayero da Kadiri Gayya. A ƙarshen zaben gidan rediyon murya Amurka ya ji ta bakin sabon sarki Sanusi Mamman dan Bayero. Ni yau sai in ce na yi farin ciki ina ma jama'a godiya kuma na gode ma magabata ba kowa ba ne Allah ne bane da haka ina ma mutane godiya matuƙa godiya kusa duk wanda suka zo nan ubangiji Allah ubangiji ya sa kowa ya koma shi gidan shi abinda nake roƙo ga mutane Allah ya sa su kama mani Allah ubangiji ya sa mai aikin ƙasa tare da su lami lahiya ubangiji Allah ya sa ni kuma in riƙe adalci dangance da wanda mulki da Allah ya bani ina fatan haka shi ma dan takarar da ya fadi malam kadiri gayya ya tofa albarkacin bakin shi tare da cewa dama Allah na cewa inna Allah ma asabrin shi mai hakuri yana tare da Allah duk ko ne ne ka fawala wa Allah shike da komi shike da kowa godiya ta ga jama'a ina ƙara gode masu kuma muna tare da su duka gida ne ai zaka goya mashi ba ai aiki ko alhamdulillah insha Allah ko kuma talakawa akwai abin da za ku ce dangane da wannan sabon sarki mu farin cikin da muke sanu shaga da gidansu sanu shaga da uban shi sanu shaga da kakan shi to alhamdulillah ina mu wa Allah dukun godiya kuma abin da muke fata Allah su taya mu riko wanda kuma bai samu bai a mu ne kuma za mu yi aikin ƙasa tare da shi bi izinin lahi ta'ala kuma jan hankali da zani duka jama'a su zo mu yi aikin kasa aikin ƙasa tare da sarkin mu zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓa mu a wannan rana ta abin tuni da mai martaba mamman ɗan dan bayero shine na hudu a masarautar yankin sarkin masabuwa yau heda kusan shekaru 40 da suka gabata sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar